يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammad sani umar Allah ya waita kwanakin sai kare shi da lafiya a yau sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wata ta daidai da ranar shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a shafi na ɗari uku da sittin da hudu ما ليت صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والقلقية sufofin manzon Allah tsira da mishin Allah tabbata a gare shi na halittar gangar jikinsa da kuma sifofinsa ta ɓangaren halayyarsa da ɗabi'unsa in an ce alkhalqiyya shine na halittarsa alkulukiyya na ɗabi'unsa da halayensa dama mutum da abu biyu yake zama mutum da gangar jiki da kuma halayya mafi daraja mafi kima halayya cikin halittar mutum in bai da hali ya zama kyan dan mace haka ya baka sha'awa kusance shi ya tare ka sannan kuma sai gangaji to mafi daraja mafi kima wanda Allah ya hada masa duka ya baka kyan halitta ya baka kyan hali wanda da kyan hali ba kyan halitta wanda kyan halitta ba kyan hali sai yan baiwa wanda Allah ya so su da jin kansu da rahama sai hada musu duka Allah ka datar da su كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتاز من جمال خلقه wa kamali khuluqihi yace annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance yana bambanta da sauran bayi min jamali khalqihi ta bangaren abin da ya shafi kyan halittar gangar jikinsa wa kamali khuluqihi da kuma cikar ɗabi'unsa da halayensa bima la yahiqu bi wasfihi bayan ma'ana manzo ya bambanta yayi na daban akan waɗannan sufofi ta halitta ta ɓangaren halaye da da la yuhiqu bi wasfihi bayan wani bayani ba zai iya gane maka haka duk wani mai bayani da gwanintarsa da ƙwarewarsa na iya bayani ice ya karaɗe shikar halittar manzo ta zangar jiki da ta halayya ya faɗa ta tafas ba zai iya wani wa kana min atharihi yana daga cikin alamomi na kyan halittar manzo da kyawun halayensa annal quluba fadat bi ijlali zakatan bayi sun kwarara wajen girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayya ce ta bayi da Allah ya halice su akai in suka ga abu mai kyau suna kaddara shi in aka ga mai kyawun ɗabi'u ana martaba shi ana girmama shi to alama cewar manzo yana da kyan halitta yana da kyan hali zakatan bayi sun kwarara wajen girmama shi والرجال تفانوا في حيطات خياطته والرجال تفانوا في خياطته sannan su kuma mazaje suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallama sun kai ƙarshe sun kai makura shine tafanu fi wajen kewaye manzo ko ina mutane ne gefen ta gabansa mutane bayansa mutane hagunsa damansa duka su wanda kaga ana zagayewa ana wa dandazo to yana da abin da zai sa a yi mata in ba ka da abin da za ma dandazo ba mai zuwa gurin halayya ce ta bayi wanda suke jin daɗi da mu'amala da shi takan so su zauna da shi wanda in sun gan shi ransu ke fari su ke tas saboda can da Allah ya bashi sukan so su zauna shi to wanda yasa mazaje suka kai makura wajen kewaye manzo sallallahu alaihi wasallam wa ikbarihi da girmama shi mai da shi wani babba da baye shi cikin bayi bima la ta'rifu dunya li rajulin ghayri an kewaye manzo da girmamawa da martabawa da abin da duniya ba ta san wani mutum da yake da irin abin da manzo yake da shi ba na samun wannan zagaye shi da martaba shi da girmama shi ba a yi wani da aka girmama irin yadda aka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ban kasa ba wa fi ma yali a abin da zai zo na bayanai nuridu mulakhasar riwayat za mu kawo maka tataccen rairayayyen ruwayoyi fi bayani jamalihi da suke bayani kyan halittar manzo sallallahu alaihi wasallam wa kamalihi da cikarsa wajen halaye da ɗabi'u ma'atirafil adad tare da tabbatar da gajiyawarmu da kasawarmu alal ihatati akan min kewaye da duk abin da ya kamata mu faɗa na haka sai dai a karɓa da haƙuri yace jamalul khalq bari mu fara da kan halittar manzo sallallahu alaihi wa sallam. an anas ibn malik an karbo daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam? manzon Allah tsira da mishi Allah sabbata gare shi ya kasance laysa bit tawil ba'is ba dogo bane can ma'ana ba dogo bane zankali a wala bil qasir kuma ba gajere bane in ka cire dogo can ka cire gajere to a tsakiya yake ma'ana tsaka tsakin mutum wannan yana daga cikin siffar da take wa bayi kyau in ka cika tsotsa cewa da sai ka ce falwaya ai ka ga shi ba cewa ba ke wai hankali dogo hankalinka an gane ku saboda kayan nan kalkal in kana tafiya sai kana tabal da abu shi ake ta hankalinka a kore shi sai dan ka ji ka buga ka san cewar kai karo da abu to shi bai da wani an kore masa wani kuma ba gajere bane gajarta da za ta sa kallon sa kakashi saboda ka matsakaici ne ta bangaren tsawo kaga wannan kyau ne ولا بالأبيض الأمحق كما منذ صلى الله عليه وسلم بفري بني قلب فري تس wanda farza ga yana yin kamar aka shafa mutum ba irin wannan farin ba ka san kawarin ka yake kuma kamar ana shafa mace kuma sai kuma ka koma muni ba ma a san kallon ka ka ai wannan farin yayi wani iri ko to ka so kai farin da shi za su zaki fari amma kuma bai da kyan gani walaysa bil adam kuma shi ba wankan tarwada bane ta kala rawi ce kai mutane iri biyu ne da baki da fare ka ji wankan tarwada ko rufawa aka a ce baka baki da ba a faɗa ba to akwai wankan tarwada mai kyau da annabi Musa wankan tarwada ne mai kyan eh. saboda haka shi manzo sallallahu alaihi wasallama yawa a cikin halittar kala ba kuma fari da yawa a cikin kalar halittarsa ba saboda haka komai tsakiya aka haɗa mu yadda a tsawon yake tsakatsaki haka kuma a can launin fatar jikin tsakatsaki ce walaysa bil ja'd kuma ba ne murkaddan gashi bane irin gashin malam bahaushe kan kama an tattara kuda ta tsora a kan ya da dunku da ya haɗe ya abin nan to ba zo ba haka gashin sai har a turawan har a laraban a da gashin sa kamar nan da aka to ba haka gashin manzo ke wala disab wala disabiqi eh, laysa bil ja'd al qatf ko qatf ma'ana ba ne murtaddan gashi bane gajere ma'ana gashin da bai da yawa kuma ga murtsewa wala bisabit sannan kuma ba mai sakakken gashi bane a'a an hada man nan ma tsakiya ya ɗebo wato anin murtawa kuma ya ɗebo saki a tsakiya aka samu nan kuma ko komai khairul umuri aw saqwa aka tsaki su ne mafi alshara su ake tattara mu tawaffahu Allahu Allah ya karɓi rayuwarsa duk da ya yi shekarun da ake ganin alamar tsufa a jikin mutum shekara 63 tun da ya ce shekarun al'ummarsa 60 ne zuwa 70 kaɗan ne masu wucewa ya kai shekarun za a cikin al'ummarsa ya kai shekarun tsufa amma laisa fi ra'sihi a kansa babu wa lihiyatihi a gemunsa sababu 20 sha'aratan bayda gashi fari kwaya 20 babu ƙasa da haka tsilli tsilli ce ma za ga mutum mai arba'in ina ma kuma farin yawa ma fi baƙin yawa sai ga farin yawa fi baƙin yawa saboda haka tunshi zo ya kai sittin din ya kai wato ainihin shekarun da za a ce eh na tsoho ne amma farin gashin da ke jikin gashinsa ba su kai kwaya ashirin ba da ka da gemu kaga nan ma an bar shi da kyansa ta bangaren gashi duk da yana shekarun da ya kai ya far saboda Allah ya tattara masa kyau wa fi riwayatin anhu a wata riwayat ta Anas Allah ya yarda da shi annahu kana bakmar ra'si manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance mai yalwar kai ne shine bakhmur ra'si mai yalwar kai Allah da yi bayi bangaren abin da ya shafi halittar kawunan su ya yi su kashi kamar uku akwai mai karamin kai akwai mai madaidaicin kai akwai mai babban kai in ka so ka ce hudu akwai rantan kan gane ko to manzo ba rantan ba ne wanda girman kan ya kai ga yana na mai rinjaye ka sannan ba mai karamin kai bane to da mai tsake tsakatsakin kai da mai kuma yalwar kai da suke tsakiya mai yalwar kai ya fi zama gifted a irin na yake samun masu kwakwalwa sharp kana faɗa abu ya haɗi zai kawo maka shi da bakin da ka faɗa ba da bakin da zai ba da ma'ana abin da ka faɗa in magana kai zai kawo maka cewa kai kaza har in ka manta maka ba zai kaza kace to irin wannan kan Allah ya bai mu mai yalwar kai ne wanda yake kwakwalwa tana ɗaukar abin da aka bata cikin gaggawa kuma ta kiyaye shi yadda ya kamata shi yasa aka ce da shi ba sai ya ma yi gaggawa faɗa abin da ake ga mana alqur'ani ba za a haddatar da shi sannan ƙuri'uka fala tansa la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'an da haka yana da saurin to da haka me yalwar kai bakhmul karadis ko karadi sannan yana da yalwar gabbai in an ce karadi duk wata mahada ta kashi da kashi nan nan nan nan nan waɗannan mahaɗoɗin nasa ba irin sura-sura din nan bane suna da yalwa suna da kauri an gane ku shi za ga wani wato ya sa zobe a karamin dan yatsa amma an ba wani sai dai ya sa a babban dan yatsa ya zauna an gane ku to shi ɗan yatsunsa ba irin wannan sura ɗin din bane a suna da yalwa suna da alamar wato giant da giant da ake cewa ko awilul masruba ina da wato tsawon gashin kirji gashin da yake fitowa kirjin maza yake nun su mazan ne to na yana da tsawo haka idan masha takaffa'a in yana tafiya yakan sunfiya saboda yanayin yadda yake tafiya takaffuyan ko takaffuyan ko takaffuyan eh takaffa takaffuyan yakan wato sunkuya ya dan yi gaba haka kamar wanda wato an yi dan jirga ta bangaren gaba ka annama yanhabu min sabab kai ka ce yana saukowa ne daga wata gangara mai sauka daga gangara ba zai yiwu bai ya gudu dan zai tuntsura ba zai yiwu bai da kwai da kwai dan zai zani an fahimta to ana ga maka tafiya ma yana tsakatsaki yake matsakaiciyar tafiya yake ba za a ganshi ka ce mana lashi ba ba kuma za ka ganshi ka ce ka wannan an yi asarar maza ban na gaza ga namiji amma kamar mace ina tafiya ba ce ba a'a tsakatsakin tafiya yake وقال جابر وقال جابر بن سمرة كما صحاب النبي جابر بن سمرة يشي كان ضليع الفم manzo sallallahu alaihi wa sallama mai babban baki ne abinda ake nufi anan ba ana nufin wagege ba ka fahimta ka kuma ba ana nufin ana nufin bai da karamin ne za su ga mutum fuskarsa lafiya amma sai ba ta tsatsot a cikin wato anan fuskar ba irin wannan bane an gane ko saboda in baki zama wagege kuma sai ga shi ma bai kyau ba labban sun cika fuskar to manzo sallallahu alaihi wasallam tun wato anin baki ne shi ashkal al-ainain wanda yake wato ainihin idanuwansa agawar da take jikin idan shine ashkal din ashkal al-ainain tsagar sa mai tsaho ba irin idan yan tana ba ko ai kuma rashin tsawon tsagar ne yasa ake ganin mun fiti fiti a cikin fuskar to tsagar idan sa ne tsaho ce wata za ta sa ka ga idan ya dara dara da zai baka sha'awa manfusul manfusul atibain eh manfusul atibain sannan kuma mai karancin naman dunduniya wanda ga dunduniya su naman ya zarce kai kamar wani wato dori ko to na ka ba irin wannan ko ka ga duniya dun duniya ta smooth mai kyau lafiya sallallahu alaihi wasallam dan bai wace wa qala al bara an al bara dan azum ma yake kana marbu'an manzon Allah tsira da mishi Allah tabbata a gare shi tsaka tsaki ne shi ake cewa marbu wanda bai da tsaho can kuma ba gajere ba ba'ida ma bainal bai, me nisan kafadu ma'ana ne nisan tsakanin kafadu yana da faɗin kafaɗu irin yadda za ka gana cewa mai jikin zaki nan kafadar ta dan buda nan ma ta buda nan kuma ya tafi haka to wani alama ce ta karfi to haka manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka ga namiji amma kamar mace ba yana yin cikar buhu a tsaye duka gaba a shi manzo sallallahu alaihi wasallam kafaɗinsa suna da faɗi ya ci gaba da cewa lahu sha'arun manzo na da gashi ya bulogo shahmata uznaihi da gashin yana kaiwa daidai naman nan na ƙarshen kunne ana gashi manzo yakan zuba har zuwa wato ainihin ƙarshen kunnensa to da akwai wanda gashin sa iya wato ainihin iya wani kuma za ga ya tafi har gadon baya to shi bai zama iya iya ba bai tafi haccan baya ba ya kai yi masa shi tsaka tsaki haka komai tsakiya ake zaɓen musu ishi ra'aituhu na gan shi fi hullatin hamra cikin wani kaya sai asin da asin wanda suke da ja a jikinsu da ratsin ja saboda ya hana sa ja jawur amma wanda yake da ratsi wannan ba ne to na gan a cikin irin wannan kayan yake lam ara shay'an qad ahsana min tunda nake ban taba ganin abin da ya kai shi kyau ba shiga ta burge ka san su irin wannan kyawawan duk ma kana suka samu maka kyau su in ka ɗauki kayan da ya fi kyau ka bai wa mummuna ya sa sai ka kawai a asarar yaji amma ka sami mai kyau ka ba shi kayan da ake ganin kuma ban kayan sai za tsara kayan to manzo sallallahu alaihi wasallam ya shigar da shi ban taba ganin abin da ya fi shi kyau ba haka wata rana ana sallallahu eh, radiyallahu anhu yake cewa ishi ban taba taba abu mai laushi da taushi irin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka taba hannunsa taushi zaka ji hannu kamar ka taba wato ani allici ko kamar ka taba wato ani katifa, haka zaka laushin hannu to ka hada da Allah sarki ka taba hannunsa kamar ka taba bayan kada daukan bulo <laughs> kwano waye da sauran kuma ba aikin ne baya ba ba kuma wahalar ce baya sha ba amma saboda zaɓi na ubangiji Wakana, kana yusjilu ya kasance yakan saki gashinsa awwalan a farkon lamari li hubbihi ta ahli kitab saboda yana son ya dace da kiristoci da yahudawa ma'abota littafi saboda sun fi zama da alamar kusanci zuwa ga ubangiji sun suke da saƙo na littafi daga Allah sanin annabawa da manzanni da sanin girman Allah ko da wasu sun waskace sun kauce to san wannan sai yasa sai yake sakin gashin sa kamar da su ma suke sakin gashin thumma faraqa ra'atu daga bayan sai ya raba gashin sa sai tsaga kamar da matan za su yi kitso suke tsaga sai ya sa wannan ƙwaryar a wannan ƙwaryar wannan ƙwaryar a wannan ƙwaryar sai zama ya kasa gashin biyu maimakon sakin sa da ke tafi bai ɗaya ba'ad daga baya ya rika yin haka saboda kuma an ce ya saba wa yahuda fala kul yahuda wannan nasara mu ma ce mu saba musu saboda ne abin da yake na fili na gare na gaskiya da yazo da shi sun bintsire masa to yanzu ba abin a dauke su komai bane to da haka sai zamanto ina saba musu وكان أبو هريرة وقال أبو هريرة كما صحابة النبي أبو هريرة ألا يدد شيئتي ma ra'aytu shay'an tunda nake ban taba ganin wani abu ba ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mafi kyau kamar manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ban taba ganin abin da ya kai kan manzo ba hmm? ka anna shamsa tajri fi in ka kalle saboda sheki da kirkani kai ka ce rana ce take gudanawa a fuskar Wa رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم tunda nake ban taba ganin ne sauran tafiya irin manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ba ka annama ka annama in tafiya kai ka masa aiki nan ya nan ya lalaci ko ta da ƙura ba ya akwai ga rogo. a ba ɗaya wa inna nujhidu anfusana ko najhadu anfusana hakika mu sahabbansa muna gajiyar da kanmu muna wahal da kanmu abinsa da nake in yana tafiya da in baka sauri ba zai baka a baya shi mabiyansa ba lalaci ko za ka dago kama ka dago wa innahu la ghayru muktarifin kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ba mai kyaliya bane ba zai ganka ya bar duk wanda ya sani to ina da kiwa dan a kan. sannan yace wa qala jabir sahabu annabi jabir yace bin samura dan samura kana fi saqaihi humusha a wato ainihin ƙaurukan manzo sallallahu alaihi sallama, akwai ƙarancin nama ma'ana na ƙaurinsa ba irin kitikin kitikin ɗin nan bane ga mutum da ƙauri kamar an tattara doya an jinjin ina a jiki a'a shi ƙaurinsa wanda za a gani ya baka sha'awa ba za ka zuwa karangal karangal ba kuma ba za ka same shi tuku tuku din wato ainihin ƙauruka ba a'a a tsaka tsaki yake wa kana la yadhhak illa tabassuma kuma baya kyalkyala dariya sai dai murmushi ka kalle shi ya baka sha'awa ya burge matukar dariya ta shine ka ga fiƙar amma batun ka ga cikin bakinsa bai taɓa yi wannan irin wannan dariya ya faɗa ma tana kashe zuciya suna ta ƙyaƙƙyaƙ ha ha ha ana ta gano cikin bakin wa kuntu ila idza nazartu ilayhi yace na kasance in na kalli manzo sallallahu alaihi wasallam qultu sai na kance akhal al ainin ka ga mai kwallin idanuwa walaysa bi akhal ba dan ya sa kwalli ba duk sallar da idan sa kawai ya sa kwalli ko ba kwalli ya sa ba kira ce haka to kai da rana sai ka sa ya gobe a sake sawa to amma shi haka idan yake bai sa kullun ba amma kamar ya sa kullun shine wani yake sifata shi idan sa an sa kwalli kamar barewa ina wake shi eh, haka za ga barewa da ka ganta kamar kwalli ta sa haka halittar take to shi ma idan sa kamar an sa kwalli kamalul khuluq to mun ga bayani mun gama bayani akan cikar halittar gangar jikin manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma batun abin da ya shafi cikar halayyarsa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam yamtazu bi fasahati lisan manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ya bambanta da sauran mutane da azancin harshe azancin magana gogewa da kwarewa a bayani su baka bayanin zai gamsar da kai cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ɗan ƙanƙanin kalmomi ƙananan kalmomi kaɗan ba da yawa wa balaga ga wato azanci da burgewa da gogewa balagatul qaul wato magana wacce take mai gamsarwa wa sihhata ma'an ga ingancin ma'anar da kalmomin da ya amfani da su suke da shi ba zai ga ba magana za ta ce to a wannan kalmar to tana daukan kaza tana daukan a'a ya ga ma gare za ka ganta wa qillati takalluf ga karancin dora kai sai an yi gwaninta ba wai kakalwa yake haka aka ba shi wannan baiwa sabanin wanda bai da wannan baiwa ita sai yayi arancin magana ga kakalwa kuma sai zo idane ku ku ya ishe kuma magana ta yi muku da to shi haka Allah ya shi wa alima alsinatal arab kuma yana da masaniya harafin larabawa bambancin daga guri zuwa guri an yi tsallake ko kuma ƙillar ta kallon sannan sai ke ce da wani kalim ko an bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam kalmomi masu tarin bayanai sune jawami'ul kalim a faɗi kalma amma ta kunsha ba yace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Allah ka ba mu duk wani kyakkyawa a duniya Me kuma za ka faɗa da ya fita daga ka ba mu duk wani kyakkyawa a lahira ka kiyashe mu azabar ai da an gama in kai da za ka faɗi kyakkyawa ka rika mata mai kyau gida mai kyau mota mai kyau ko za ka ɓata lokacin ka so da kalmomi ne kaɗan kuma masu kunshi abubuwa da take wa kusa bi bada'il hikam an keɓe shi da ƙayatattun hikimomi ya faɗa abu na hikima ya burge kai ya ƙayatar da kai yace albirru husnul khuluq in kana son ka san fassarar keki kyawawan ɗabi'a ka je ka ta fassara gaskiya amana haƙuri kunya adalci kawai ki duk sun shiga ciki albirru husnul khuluq na ya gama shi kai ka je ka ta bayani kai ka littafi barkatai to zai zama abu na hikima mai kayatarwa cikin dan kankanin lokaci wa alima alsinatal arab kuma yana da masaniyar harasan laraba bambancin daga wani guri zuwa wani guri ko mu anan can suna cewa tafi wancan suna cewa tafi ko to koma wanne kake ka zo za ka samu abin da zai gama ka ji daɗi kuma birge kuma zai fahimce ka sabanin mu yanzu in ba sakwace zai sai an tsana tana rike ne ko ya ce dala so mun dabbatu dabbatu ko me dabbatu ya baka san gujiya ba to kai sa shekara na faɗin ba baka san ta da dabbatu ko haka irin wannan sai ka tsira to shi duk abin da ko sunan wani abu ko wani zubin magana in ka faɗa zai fance kuma zai gaya ma kai ma ka fance shi ɗabi'a ta dan adam in ka zo sa ya faɗa maka irin yadda yake faɗan magana zai ji daɗi in ka gaya masa yadda yake faɗa zai ji ka burge shi a huce ya fahimce ka ka fance shi to duk wanda ya zo ya san abin da zai gaya ma daidai da shi kuma ya fahimce shi ma ya fahimce shi يخاطب كل قبيلة بلسانها duk wata kabila ina zantawa da ita da irin yaran irin yadda take magana harshe ka da katsananci ma katsananci sakwatanci kake ma sakwatanci kananci kake ma kananci ko da zage zagi su ma ko kan sai ma zazzage idan da zazzaganci zazzaga maka shi eh su gwara ne eh, kada su jika yace wa yuhawiruha bi lughatiha ina zantawa da duk kabilar ta zo da irin salon da take magana wa kana al-hilmu wal haƙuri da ɗaukan abin da aka yi masa wanda yake buƙatar sai ka daure sai ka cije wal af da yafiya inda al-maqdara a san da kake da ikon yafewa dan da bambanci da an fi karfin ka bayar da ka iya da kuma zaka iya rama ka yafi kana da ikon ka ɗaukan sa ka ki ɗauka wasabar alal makarihi da haƙuri kan abubuwan da suke marasa daɗi sifatun attabahu Allah biha siffofi ne da Allah ya ladabtar da shi da su wa kullu halimin qad arabta minhu qad urifat minhu zalla wa kullu halimin duk wani ne hakuri da ka sani kad urifat minhu zalla akwai ran da aka san zaniya ta faru da shi yau wani ne da kutubo zaka ka dana wani yau wani ne har da mari ko ma'ana an kai ƙarshen hakurin wani ne zaka ji ana irin wani ana wani da motar hakuri wani da motar ka dana cewa ya ci da wani hakuri yau za kai ƙarshe ku duk wani wanda yake da haƙuri za ka ji ana samun wata zaniya da tun suke da gare shi wata ran a ce ya yi wani abu na fushi ya yi wani abu mara daɗi wa hufi da hafwa an haddato tun fiɗe daga wajen wannan ne haƙurin walakin na sallallahu alaihi wa sallam amma shi manzon Allah tsira da abin shi Allah tabbata a gare shi lam yajid ma'a kasratil adha illa sabra bai taɓa tsara wani abu in ba haƙuri ba a lokacin da cutarwa ta yawaita ta karanta, ka ne masa abu na cutarwa sama sama ran da kai wanda ya kai ƙarshe to ranar ma za ka tabbatar shi ne haƙuri in kana tunanin ai bari zan maka in ne maka za shi ne ne maka za yau na san abin da kaza zan masa sai ka je sai kai kamar ba kai ba ya shayi ya haƙura wa ala israfil jahili a game da wautar kuma wawa jahili gabo bai yin wani abu yayin da wautar wawa ta kai ta kawo illa ilman face sai haƙuri da kawaici da san hali wa aisha aisha matarsa ta ce ma kuyyira rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama baina amrayni ba a taba baiwa manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi zaɓi tsakanin wasu abu biyu ba illa tara aisarahu ba face ya zaɓi wanda ya fi sauki malam ya kun isma, muddin abin da ya fi saukin ba sabo ba fa in kana isman in abin da ya fi saukin sabo ne kana abu adan nasi an ya fi kowa ne da shi wa man taqama li nafsi tunda yake bai taba daukan fansa dan kansa ba ramu ganya dan gayya dan an bakanta masa ko an mulala masa illa an tuntahaka hurmatullah sai da in an taba alfarma addinin Allah nan ne zaka ga fushin sa yantaqimu lillah biha sai ya dauki fansa domin Allah ga Allah saboda wannan abin da aka yi taba alfarma addini wa kana ab'ada an-nas ghadaban ya fi kowa yin nesa da fushi wa asra'uhum riban ya fi kowa yadda da idan ka zo ka ba shi uzuri zai ga ba za ka faɗa shi kai sau kana yi abu ya gwale ka ba a'a kaji kaji kaji kaji zai ga mutum wa kana min sifatihi وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر ya kasance kuma ta ɓangaren siffar kyauta da darajanta mutum da ba shi wani abu da zai mai daɗi alkaram martabawa alama la yuqadaru qadaru yana kan abin da ba za ka iya faɗar gwargwadonsa ba in dai ya ɗauka ya baka yanzu ne kana yu'ti ata'an la yakhafu al-faqra ya kasance yana ba da kyautar da baya tsoron talauci qala ibn abbas sahabansa abdullahi dan abbas Allah ya dade shi yace kana annabi sallallahu alaihi wa sallama ajwada an-nas manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance mafi kyautar mutane wa ajwada ma yakun lokacin da yafi koyaushe kyauta fi ramadan a lokacin watan ramadan hina yalqahu jibril lokacin da jibril yake zuwa ya haɗu da shi wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadan mala'ika jibril ya kasance yakan zo ya haɗu da manzo duk dare na watan ramadan fa yudarisuhu alquran sai su yi maiman alquran shi ya karanta ya shi ma ya karanta ya shi قال رسول الله muku da cewar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala ya fi takakkiyar iska kyauta kaga da iska da ta so duk inda sun kara sai ta busa to haka yake kyauta in ya tashi sai kowa ka je ka isa gare shi kaga abin da manzo ya ce ni kaga abin da ya ba da shi ka gani abin da ya ba da kowa to wacce bata fi samu sai masa saka ta zaɓi irin ƙaudar da ta dace sai sakar da kan ta zaura ta dan tsage shi saka ta bashi sirrin yasa su fito sabai suka ce kai wannan Allah fa kai wani kuma daga cikin sabai ce kai ai da zan samu wannan kai ai da na burge ya je gida ya ciro ya zo ya kawo masa shi ya gaba sa aka ce ya za ka yi masa haka kafin ba a cewa ana son abu bar ba shi a ni ma ba sa zan ba ajiyewa zan yadda taba jikinsa in na mutu amin da kafa ne kawai shine yasa ni wani roƙa mana shi ba ma magana wa a cewa in ta bane ya sai ka shi san yake hanga ba a ce su tura da jikin fatar manzo da ita aka rufe shi aka je aka sa a kabari sai ita zai je ubangi shi fatan ta eh tabarruki da sutura da manzo ya sa kai ma a sa maka to da ke ka tsaje miki ke aji ina jira zan da Allah zai karbe shi je ubangiji da wannan sutura ka ga me wannan haka mabukata suka tambaye shi ya manzon Allah ya dauka ya ba manzon manzon Allah ya dauka ya ba ina tafa har kaya ta kama masa jikin tara yace kun ga kayan nan duk yawanta in abin da nake in a ce kuɗi ne nake da shi duk zan ba ku ba zan rage komai ba duk zan ba ku babu ne ya ƙare yanzu wanda zai bayar shi ne ɗaya bisa sassan amma sai ya juya juya sai ya ci ina ganin ya yawa duniya ta riga ta yi kafiyar saboda ka duk wanda aka sa a zuciya to shirya su a bayar bai da su amma ka ɗauke su a kafin hannu shi ke bayarwa bai da wani. kuma za ka je ka tar da su a inda za ka mora fiye da ajiye su da za ka yi ƙwala جابر sahabin annabi jabir ya ce masu ira shay'an qattu fa qala la ba a taba tambayar sa wani abu ba da shi yace a in dai da ku zai ba wani lokacin ma babu sai ce jira ikon Allah ana zuwa ka ce gashi ya manzana ce ina ne bukatar dauki suka tafi Allah ya ji dan mala Abubakar Mahmud ne shi ma ya kwatanta a zo a kawo masa mota dan leliya da mukulle ce wa yake san mota wa ka san mota ungo tunda shi yana da wata jiha wannan ne ce to dauki ta wata da ko Ya ce wa ka san mota eh to in ka dauki duniya ba ko sai Allah kuma ya tamaralo ma abin da zaka shine sirrin zaka sa ne abin da zaka kashe sai ga cikin sauki Allah wa kana min shaja'ati yana daga cikin jarumtan manzo sallallahu alaihi wasallam wal ba'th da karfin juriya tsayawa a wajen yaki bil makan alladhi la yujahal yana tsaye a matsayin da wato ba za a jahilce shi ba a jahilce wannan matsayin ba hmm? wan najda ko eh kana wa kana min ash-shuja'ati wan najdati wal ba'th duk kusa abu da suke ba juriya eh, jarumta juriya karfin hali duka a gaba da waɗannan bil makan ladhi la ina kan matakin da ba a za a shi ba a shi ba kana ashda Allah ya fi kowa jarumta hazar al mawaqib as sa'aba ya halarci matsayan da suke da wahalar tsayawa a cikin su wa farra anhu al kulah dakaru sun guda irin wannan matsayar amma shi na tsaye bai gudu ba wal abtal jarumai da ake misali da su sun gudu amma shi na tsaya gaira marra ba sau ɗaya ba wa huwa sabitun la yabrah yakan tabbata bai barin inda yake ne yadda kake jin ka za ka zo ka da shi za a kaura wa muqbilun la yutfiru mai tunkara ne baya juya baya wala zahba baya gushewa daga inda yake bai nisantar gurin da ya kamata ya tsaya ala aliyun sa ali ce kunna idza hamal ba mun kasance idan yaki yayi yaki asalin hama abu wato ainihin a sashi a wata irin gadin Yaƙi yaki yayi yaki kuriyerin tsi wa hamarrat alhadaq ido yayi ja asalin alhadaq wannan bakakwa da take cikin ido to kaga ita ma gefen da yake da farin ba farin ana cikin tsaka mai wuya ittaqaina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukan kare kanmu da manzo sai mu zo mu rabu da cikin sa mu da ake ganin mu ne jarumai jarumai da kakurai in irin wannan halin yanzu sai ko ba tsaka zuwa muna tsayawa bayan manzon Allah in ba ka ba sai ka gudu fama ya kunu ahadun aqraba ila al-adu min ba wani wanda yake tab da maki abokin gaba karawa kamar shi manzo sallallahu alaihi wasallam قال انس رضي الله عنه انس الله يدد شي ما يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس manzon Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ne mafi kyawun mutane a halitta da kyar dabi'u wa ajwadan nas mafi kyautar mutane wa ashja'an nas mafi jarumtan mutane wa qad ah-, fazi'a ahlul madinati laylatan wani dare mutanen madina duka sun razana suka ji wani ƙara wata ƙara wani ƙara ji sami'u sautin sun ji wata ƙaran murya mai ban tsoro fatalaqahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ala faras an fuffuto ana ta ina zamu bi ina zamu tankara daga ina ina ƙara tafi karfi kawai sai wato a daidai lokacin manzo ya haɗu da su tsira da amincin Allah tabbata a gare shi akan wani doki li abi talha na sahabansa abi talha orin dokin ba sirri a jikinsa ba wata riga ba komai hantarantar su ne shi ya hau ya je ya gano me yake faru wa huwa mutaqallidun sayfahu yana rataye da takobinsa a daidai lokaci wa huwa yaqulu yana cewa lam tura'u lam tura'u kakku firgita kakku firgita ku kwantar da hankalin ku ku kwantar da an je an gano muku an da aka shiga ta rana obi ba ko da ke ne shi na cikin ɗaki ana kulla obi zai kira je ya gano mai ake ciki ka zuwa dirki to haka manzo sallallahu alaihi sai kaɗai gayya namijin da babu irin su sai mu tsaya a abin da muka yi daidai Allah ba mu su wanda aka tukar da kuskure Allah ya yi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa walahu wa ba'd wannan yake cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya a mu abu na gaba yake cewa wai shin idan mutum baya biyo karatun limani liman ya zo ƙarshen fatiha to malam wannan wanda baya biyo karatun limamin din zai ce abu ko kuwa ba zai ce ba eh, idan ya ji diri na waɗanda suke jin karatun liman sun ce amin shi ma zai ce amin dan ya shiga ciki kuma annabi yana cewa man wafaka ta'minuhu ta'minal mala'ika qad kufira lahu ma taqaddama wanda fadar amin ɗinsa ta dace da fadar mala'iku an gafarta masa zunubansa kaga ba kamata ka bari ba inda kaji ji dalilin suna amin ɗin kamar sai ka bi da mu Allah ya dace da kai sai ka samu gafara ubangiji malam mai aiki nufi da sadaka abin da ake nufi da sadaka baiwar da mutum ya mallaka ya biya buƙatar sha'awa da ita kamar da kasar buƙatar sha'awa ana yi a ɗaki sai aka ce sa ɗaka an sa ta a ɗaka an mai ita kamar mata aure gwari-gwari ne kan gane ko wanda sa ɗakan wane ce ma'ana bai wasta ce da yake biyan buƙatar sha'awa da ita kamar da yake biyan buƙatar sha'awa da iyalinsa in ta haihu da ɗa ta haifa masa ɗa ya samu ɗa yantaccen ɗa inda shi dama mai yanci kuma in ya rasu ba maganar a gaje ta a matsayin an gaji baiwa ta zama yantacciya ba za ta cikin lissafin waɗanda za a gada ba akan ce da ita ummul walad uwar ɗa eh. sannan sai ke cewa idan limami yake sami Allahu liman hamidahu mamu ma zai faɗa haka ko kusa dai ce rabbana wa lakal hamd eh, ya tabbata cewar faɗar sami Allahu liman hamida zikirin da ake ne lokacin dagowa rabbana wa lakal hamd kuma zikirin da ake bayan ka tabbata a kai da liman da mamu da mai sallah shi da haka abu ne wannan kuma yake cewa ya matsayin wanda in in an ambaci wanda ba sahabi ba sai ya ce radiyallahu anhu kuma waɗanda ake yin mara aka ambaci sunan nasu ita radiyallahu anhu suna nan raye ba su mutu ba kalmar radiyallahu anhu tana ɗaukar ma'ana biyu akwai ma'anar da kake ba da labarin wani da Allah iya da shi kamar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah i faɗa da kansa yace radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su yardaddin sa ne kamar yadda su ma suka yarda da shi to in kana ba da labarin wani irin wannan salam kace shi ma yarda dan Allah ne zaki da kai me shi da ka me tabbacin ka na Allah ya yarda da shi to wannan kuskure ba a faɗa sai ga irin sahabban da Allah yake yardaddin sa in za ka faɗa a matsayin ba da labari irin wanda ake gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma in za ka faɗa a fitar addu'a Allah ya yarda da shi akan faɗa ka ce radiyallahu an Allah ya yarda da shi. ma'ana addu'a nake maka da fatan Allah sa ka cikin bayin bayansa don ka faɗi wannan ba laifi ko da aka faɗi a sunusun ce radiyallahu anhu ban yi laifi ba Allah ya yarda da shi addu'a nake maka fata ne na gari an fahimta inda wannan manufan mutum ya faɗa daidai da ba laifi kuma ba na san wani mutum zai faɗi waccan ga wani yanzu yana nufin eh, ayyar daddan Allah ne confirm an fahimta ko sai dai magana ina masa fata su zama cikin sun bayan Allah ko yawon Allah ya ƙara maka lafiya amur da kusanci ga Allah kai ma haka Don Allah malam wani abu ne saboda bambanci wani abokina ne saboda bambancin ra'ayi na siyasa yake cewa duk wanda yake PDP ko ya zaɓi arni ya yi yarda kuma ba zai bi shi sallah ba ba zai yi masa sallama ba to har kullum abin da ake so da bawa a cikin rayuwarsa ya ɗauki salon da ba zai gannabe shi ba a tsari na addinin musulunci garajen fitar da ɗan uwanka musulmi daga cikin musulunci na da hatsari babu ko shakka ba mai murna da farin ciki yana musulmi ita arne ne jagoran ba mai son haka kuma inda yadda za ka gabatar da musulmi akan wanda ba musulmi ba shine abin da ya kamace ka shine abin da yake lalle a kanka amma me zai sa ka zaɓi wanda ba musulmi ba idan ka samu kanka a larurar rayuwar da haka za ta sa to ba a gaggawar kafirta halin da muka samu kanmu a ciki a kowace jam'iyya ake ba ka rasa arne da musulmi in ka zaɓi ɗan takarar da ba na pdp ba goye suke da wanda ba musulmi ba babu ko shakka ƙuri'a ka za ta taimaka mata dan ba zai wannan taimakawa ba sai da ƙuri'a zaben da kai wani amma ba dan kana so ba kai ko ko dan kana so ba dan kana so ba kai to haka in ka zaɓi kuma wanda yake shine jagora kuma ba musulmi bane to abin da ke faruwa dama jagora ina da ƙarfin iko fiye da wanda ba jagora ba to an sai a ce kayi ganganci da ka fifita wanda zai rike ragama komai a yana ba musulmi ba akan musulmi amma in ka samu kanka a tsaka mai wuyar da ba zaɓin da ake neman goyon bayan ka bane kamar yadda ta ba mu bayani cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yi rayuwa tsakanin arnan makka ba yadda ya iya shi da sahabbansa kuma suka samu kansa a tsaka mai wuya amma ga wani sanda ba musulmi ba kirista na jashi a lokacin da ya zama musulmi ba manzo ya zaɓi sahabban su tafi can su zauna ko ai ba musulmi ne shi ne, amma ne ya fi dama dama to in ka samu kanka za ka zaɓi wanda ba musulmi ba a dama dama ka yi shi ya zama maka dole to da ana samun ka a irin wannan yanayi da kuma mahanga ta wasu abubuwan da za a kalla to ba daidai ba ne kai garajen cewa ɗan uwanka musulmi gaba ɗaya alaka karshe kayan ki ta duka a daidai lokacin da kai kuma za ka iya samun kanka a matsayin da ya samu kansa shi A ah, kamar da wani ke faɗa ne. Shi nan ni jagoran da yake da tsaye da na zaɓa, har ne mai taimaka masa musulmi ne kai wanda ka zaɓa musulmi ne mai taimaka masa har ne ne sai aka rasa wannan musulmin ba rai sai aka ce to ai mataimakin sa sai a ki dauka ya ce waye zai arni a dai lokacin ka zama da taimakon ka da agajin ka da wancan baya nan wannan din da ka zabo ne zai action din shi zai rike shi zai jagoranci shi ma dai tsiyar zai a dai lokacin da wannan ya zaba arnan kuma in aka rasa wannan arnan ko aka cire shi ko ya mutu ko wani dalili rashin lafiya ta sa ba zai iya aiwatar ba musulmin ta za a ɗauka ta to kai zo ka ci gaba ko ko ina da matsala amma babu ko shakka dan gabar jagoranci akan wanda yake shine shugaba da hannunka kana sane ba daidai bane in ya kubce maka ba da yadda ka so ba wannan wani abu ne an fahimta kuma bai nuna cewar dan na zaɓi wani a nan lalle a can ma sai shi zan a'a ina dai faɗa abin da na faɗa nake kuma faɗa duk inda ake zaɓe ko za a yi zaɓe kalli nagari daga kowace jam'iyyar musulmi ki tsaya akan wata jam'iyya guda ɗaya tak duk abin da ta yayi mu shi zai kuskure kuskure ki zaɓi nagari a ko ina ya fito ko a jam'iyyar alade ce ba aladan ka zaɓa ba mai nagarin ka zaɓa saboda wani abin alama ce kawai alama ce kai abin da zaka iya amsa tambaya gaban ubangiji Allah ya sa mu dace daga yau tambaya an tashi haka irin wannan na daina ba zan koma yin ta ba ya bayan da na ya ko bayan zaɓe yawa yawa wannan zamanin suna cikin halin da wura haka dole da baya ya ba da kuma yanzu mu musulmi a Najeriya ga biyu ta zo ga Buhari ga Jonathan shin mun samu kama a wannan larurar da musulmi ne a bayanan da nayi da ban kira suna ba za ka iya ɗaukar sa ka sa inda ya kamata ko ku ba zai yi ba bukata suna kira suna ne mutane ne wasu na ce dai a zaɓi nazari in ka zaɓi aka zo da musulmi da musulmi ka dubu wanda ya fi nagarta ka yi in aka zo da wanda ba musulmi ba da musulmi ka dubi wanda ya fi nagarta yi wanda ya fi nagarta yi inda zarra da nagarta a can ga musulmi ga wanda ba musulmi ba wanne ne nagari kai nake tambaya wanne ne nagari kowa ya musulmi ne a wai na ganin cewar ba da ƙananan yara nake magana Assalamu alaikum wa rahmatullah malam game da sadakar uku ga mamaci idan aka gayyace ka baka je ba akwai laifi kuma yaya cin sadakar yake sadaka a kirata da sadaka uku ko a kirata ta da ta bakwai ko a kirata ta ta arba'in ko a ce mata ta shekara ba ta da asali a musulunci amma asalin yin sadaka dan mamaci na da gurbi a musulunci ko kai a ranar farko ko kai a ranar takwas ko a ce a ranar hudu ka zaɓi duk ranar da damar kai sadaka ta zo ka yi Allah zai karɓa maka kuma isar da wannan sakayya ga mamacinka ya mori wannan sadakar da wani yana da asali a shari'a amma cewa siya ta zama uku sai a bakwai sai a arba'in sai a shekara wannan yi masa gurbin bai da muhalli a musulunci shin ya halatta ka ci sadakar ai ba sadakar ba ce illa ita dama tana da gurbi a shari'a ko wannan gurbin da aka yi mata shine muka ce ba daidai ba in an turo maka da sadakar da aka yi ta mutuwa na karɓi ka ci an ce zo a zauna ranar uku a yi da kai kakkan

kuma kula ta tarbiya a rawa da komai hanyar da ku haka ranar da kwana uku za mu haka a lokacin kan ma ce a tarbiya a cikin a rawa da komai eh. na arba'in ya rike ya zama shi nan ma ce a wannan shi kai ma ko da malamai suka da musulunci ya zauke kame su da wannan al'adu da za a yi a cikin wannan al'adu a kawo abu madadin shi ne sai aka kawo sadakar al'ubu da na bakwai da na arba'in a madadin sa in aka zo za a yi sadakar abinci da a karatu ko an madadin zai biya da zai shigo da sauran haka to shi ne yanzu kuma bayan wani ya zo an mutane hanyar an gagara shirya wannan tsagar a koma wanda ya haka to shi ne yasa ma ya asali a tsarin addinin musulunci duk sanda kace zaka musanya wa mutum wani abu da wani da baka da nasi to za ka zo kai kokowa da shi akan raba shi da wannan da ka haɗa shi da shi an fahimta ko to da ka bar shi cewa wannan abin bai da asali a musulunci ba daidai bane yi ga abin da shari'a ta ce in ka samu damar yin sadaka kai ga mamacinka in ka samu damar zuwa kai aikin hajji ka ce wannan ga mamaci na dama ya yaba kance na yi masa Allah ya kai masa ladan abubuwa waɗanda suke ko kuma kawai ka buɗi baki ka ce malam Allah ubangiji subhanahu wataala mamaci na wani kai maka ba ka yaye masa ganin ba daɗi ko wani abu da ya kama da haka lafiya lau suna ka tashi ka ɗora mutane akan wani saboda haka wannan ƙoƙarin da su waɗanda suka yi a baya na ƙoƙarin su na su yaƙi ce waɗancan su ya da wani abu da to lokacin wannan ya wuce kai ya kamata ka sani cewa in za ka yi abu ka yi wanda Allah da manzo suke goyon bayan ka a kai domin shine shari'a shine abin za ka samu sakai da saboda haka wannan a ce sai an kayyade shi da kaza da kaza da kaza bai da asali amma ka samu dama abin da zaka sadaka yi a farkon rasulun a tsakiya ne a ƙarshe ne shekara da shekaru ne yanzu kai Allah ba ka dama za ka sadaka kai addu'a shi kullum kai Allah ya samu dace sannan yake cewa malam ya yayin azumi a cikin watan Rajab shi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam eh idan za a yi irin salon azumin da manzo yake na duk ranakun litinin alhamis wannan da ce banda wani wata sai a wani wata kaga shi ma an kai kayan sunan mai a watan rajab ko kuma ka dauki sanar da Aisha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam mu matan su mukan ga wani watan ya kama ce bari kamar ba zai azumi ba sai ya tafi san kada sai kuma ya kama yin azumi na nafila wani watan kuma sai ya kama azumi kamar ba zai aje ba sai kuma ya aje shi gaba da cin abincin sa to wannan ba a ce wani wata banda wani wata in ka bi wannan salan a watan rajab kai kana da ladan amma ka ce ka kama watan rajab daga farko har karshe ana watan azumin tsofaffi ba wani tsofaffi me bi masa a watan sallar tsofaffi ba Allah bai ware watan sallar tsofaffi da wannan bai da asali yin wannan shi ne malamai suke cewa bai da gurbi a shari'a ka ce ka kama ka kare karɓar watan kuma a zo cikin na wato an ne bi masa shi ma ka karfin karfinsa ko ka ce sai kayi duka kuma a zo na farilla ka fasa lokacin ulsa kuma ta kama shi kuma Allah ya fi san abin da ya tilasta maka akan nafilar da za ka yi masa kaga ba a ci gaba baya aka ci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka